وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونا صافية تتلاتة أشرين دبير جوة رمضان أشيكرة تدهو ديد دريه دود أربعين دشدة هجر من زعل الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة wanda daidai da 25 ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan wanda ke unguwar Useto a cikin birnin Abuja a yau insha Allah za mu darasi na 22 cikin tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muke gudanarwa ga iyaye mata a wannan shekara kuma in ba manta ba darasin mu na jiya mun tike da ƙarshen aya ta 22 wato faɗin Allah maɗaukakin sarki wa lahu man fi saba yusabbihuna al Laila wan nahara la yafturun cikin suratul anbiya da haka yau zamu tashi aya ta 20 ce muka tsaya jiya zamu tashi 21 zamu tashi faɗin Allah amittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshiru sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah ya ce, Amita ka zo alihatan lalle sun riƙi wasu iyayen giji min al’arbi daga ƙasa ma’ana a nan duniya. haka waɗansu malamai suka fassara minal ardi waɗansu sun fassara minal ardi ai min ardi sun riƙe wasu iyayen gijin waɗanda suke jinsi ne na ƙasa kamar duwatsu kamar itatuwa waɗanda suke sassaƙawa kuma suke mai da su butum-butumai ko suke mai da su gumaka suke yi musu bauta da haka Allah subhanahu wata'ala yana faɗa ne tare da kuma aibatawa ya za a ce abin da kake takawa kuma kamar da shi shine abin bautarka duwatsun nan ƙasan nan a bace wacce Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa mana ita muke taka ta muke tafiya a kanta an gane ko to da ka ubangiji subhanahu wata'ala yana aibatawa gumakan nasu ne anan da kuma faɗin yadda suka samo asali wanda wannan a hankalce bai kamata ya zamo abin bauta ba ubangiji maɗaukacin sarki ce hum yun shiruna ai a hum ya hayauna almauta wa yun shiruna hum min shin su waɗannan gumakan da suke bauta ɗin suna da ikon ta da matattu amsa shine a'a ai la yaqdiruna ala shay'in min zalik ba su da iko na yin wani abu kwatankwacin haka kamar faɗin Allah maɗaukacin sarki ne innal ta tad'una min dunillahi ibadun amsalukum hakika abin da kuke bauta koma bayan Allah ku sani su ma fa bayi ne kamar ku ba su da halitta ba su da iko na gudanar da halitta ba su amfanarwa kuma ba sa iya karewa daga cuta shine Allah madaukakin sarki yace kul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati ituni bi kitabin min qabli hadha aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin da yana daga cikin quality da ake dubawa na wanda ya cancanta a bauta masa ya zamo yana da cikakken iko ikon kashewa ikon rayawa ikon gudanar da halitta ikon azurtawa ikon kare cuta ikon biyan bukata wanda kuma duk wani abin da ake bauta koma bayan Allah ba shi da wannan iko Allah maɗaukakin sarki kaɗai shi yake da wannan iko wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu huwa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir sadaka Allah ce hum yunshiruna shin su din suna da ikon raye matattu ne babu ibn kasir yace fa kaifa ja'aluha halillahi niddan to in ku da hankali ta yaya za su sanya waɗannan su zama kishiyoyi ga Allah wa abaduha ma abu kuma suke bauta musu tare da Allah sai Allah ya ce Allah ya ce laukana fihi ma alihatun illallah da a ce a cikin sama da ƙasa akwai wasu iyayen gijin wanda suka cancanta a bautawa koma bayan Allah la fasadata da sama da kasan sun rushe Mana ba zai taɓa yiwuwa ba a samu Allah biyu kuma ya zama su ke gudanar da duniya duniya ba za ta karɓi umarni ba sai daga Allah ɗaya amma inda ya zama cewa Allah biyu ne a sama da kuma a ƙasa Allah na sama yana ba da umarni na ƙasa ma yana ba da umarni to duniya rushewa za ta da haka yana daga cin dalilai na hankali da za su tabbatar maka da kaɗaituwar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne gudanar tsarin duniya bisa ga umarni ɗaya bisa ga gudanarwa ɗaya babu cin karo na umarni domin da a ce mu ɗauka a sama akwai Allah kuma a ƙasa ma akwai mabambanta da juna kuma kowa yana da cikakken iko yana ba da umarni wani lokaci za ka ga an samu tangarɗa na sama zai iya ba da umarni ya zama wannan umarnin ya saba wa da umarnin na ƙasa wannan kuma zai iya haifar da ita kanta duniyar sai ta rushe za ka allah ɗaya ne shi ne a sama shi ke gudanar da sama kuma shi yake gudanar da ƙasa wa huwa allazi sama'i ilahun wa fil ardi ilah shine abin bauta a sama kuma shine abin bauta a ƙasa wa ilahukum ilahu wahid ubangijin ku dai abin bauta ne kwaya daya da ibnu kasir yace aifis samawati wal ardi inda a ce a cikin sammai da ƙasa akwai alloli daban mabambanta da fasadata da sama da ƙasa din sun rushe ka kaulihi kamar faɗin sa madaukakin sarki da yace mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ila idan na zahaba kullu ilahin bi ma khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifu Allah madaukin sarki ce matta sallallahu min waladin da dai Allah bai da da kuma kana ma'ahu min kuma babu wani abin bauta tare da shi ma'ana bai da kishiya idan in kwada akwai la zahaba kullu ilahin bima khalaqatu da wata rana za a ai aware kowane abun bauta ya ja halittarsa ya kama gabansa allan sama ya ce zai tafi da tasa na ƙasa ma ya ce zai tafi da tasa inda a ce akwai kuma wala ala ba'dhum ala abin da wani allan ya rinjaye wani shi shine sai Allah ya ce subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah hakan ba zai yi ba amma ya sifuna gabaran abin da kafirai suke jingina masa na kage kage da karyace karyace anan kuma cikon aya sai Allah ya ce fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah ubangijin al'arshi gaburan abin da suke jingina masa na ƙarya da kage sai Allah ya ce la yasalu amma yaf'alu wa hum yasalun an ittakhadhu min dunihi alima qul hadhihi أبينها لكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون Allah ce la yus'alu amma yaf'alu shi Allah ba a tambayar sa akan abin da yake aikatawa ba za ka cewa Allah dan me ba ubangiji ya fi karfin wannan tambaya shi sai dai a rarrashe shi a yi masa biyayya a cikin kuyar da kai gare shi subhanahu ta'ala amma Allah ya yi abu a ce dan me Allah ya wuce wannan subhanahu ta'ala to da wannan za ka ga kafirci karara na abin da wasu kiristoci za ka rinka cin karo da shi suna faɗa kuma wani lokaci sai ka ga wasu wai da sunan musulmi su ma suna kwaikwayon haka da sunan wayewa saboda sun ji kiristoci suna faɗa idan wata musiba ta samu kirista ka ji yana god why why Ma'ana wai Allah dan me kai min haka to Allah ya fi karfin ai masa wannan shine ma'anar la yusalu amma yaf'alu ba a tambayar Allah akan duk abin da ya aikata saboda me saboda isassa saboda shi alimu ne masani ne duk abin da yayi yana yin sa ne bisa ga ilimi hakimu ne mai hikima duk abin da yayi shi yana yin sa ne bisa ga cancanta da dacewa hankalin mutum da tunaninsa bai kai ba ya gano hikimomi cikin aikin Allah to da ka kawai sai dai ka sallama masa daman shi dan adam abin da yasa ake ce masa me yasa kai kaza saboda shi tawayayye ne ta fuskar isa bai wuce a yi masa haka ba ko kowaye shi na biyu kuma wani abin yakan yi bai ma san illar abin ba to shi yasa aka tambaye shi dan a gyara masa wani abin kuma yakan yi shi bisa ga duhun kai to shi yasa dai dan adam bai wuce ka ce masa ba me yasa kai kaza dan me kai kaza amma shi Allah ya wuce wannan subhanahu wata'ala shine yace wahum su fa yan adam yusaluna ana tambayarsu. manzanni ne a'a mabiya ne ko ma ne domin Allah yace fa lanas alannahun ajma'in amma kanu ya'malu na rantse da zatin ubangijinka inji Allah mana yana rantsewa da kansa sai ce alannahun wallahi sai mun tambaye su ajma'ina na su ma'ana dukkan halittu Allah zai musu tambaya a wata ayar yace falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin falanqussanna alayhim bi'ilm wama kunna gha'ibin wallahi sai mun tambayi waɗanda muka turo wa ƴan aike kuma sai mun tambayi suma ma ƴan aiken ma'ana za a tambayi annabawa kuma za a tambayi mabiyan annabawa to kaga wannan duk yana nuna maka cewa ba wanda ya wuce a yi masa tambaya a wajen Allah subhanahu wata'ala amma shi ku Allah ya wuce a yi masa tambaya daidai da faɗin sa wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi shi Allah shi ke bada tsaro shi ba a tsare shi daidai da faɗin sa wa huwa yuti'imu wa la yut'am shi Allah yana ciyarwa amma shi ba a ciyar da shi a wata kira'ar wa huwa yuti'imu wa la yat'am shi yana ciyarwa amma shi baya ci subhanahu wa ta'ala to duk waɗannan sifofin Allah madaukakin sarki ya wuce su mustahili ne a haƙƙinsa a sifanta shi da su sifar ci Allah baya ci sifar abawa Allah tsaro ba a bashi tsaro sifar aiwa Allah tambaya da ma'anar ƙure Allah ba a yi masa ya fi ƙarfin wannan to amma duk wanda ba Allah ba bai wuce wannan abubuwan su faru gare shi ba annabawa tare da girmansu da martabarsu da darajarsu amma suna cin abinci kuma arsalna min qablika min min al-mursalin illa innahum la yakuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq an gane ko to daka wannan shine abin da zamu lura da kyau annabawa suna bacci suna rashin lafiya suna da iyali suna da mata suna da 'ya'ya annabawa suna neman tsari daga Allah kama shi Allah duk waɗannan sifofin mustahili ne a haƙƙinsa baya da bukatar su ibn kasir yace ai huwal hakim abin nufi Allah shine mai hukunci allazi la mu'aqiba li hukmihi babu wanda ya isa ya warware hukuncin Allah wala ya ta'arradu alaihi ahadun kuma ba wanda yake wa Allah karan tsaye Allah yake eh kace a'a ba ai maka haka li azamatihi wa jalalihi wa kibriyaihi saboda girmansa da buwayarsa da isarsa wa ilmihi da kuma ilmansa wa hikimatihi da hikimarsa wa adalihi da adalcinsa wa luɗufihi da tausayawarsa wa hum yus'aluna amma su bayi ane musu tambaya ai wa huwa sa'ilu khalqihi amma ya'maluna shi ku Allah zai tambayi bayansa baki ɗayansu duk abin da suka aikata kamar yadda ya ce fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun an gane ko to sai Allah ya sake cewa amittakhadhu min dunihi aliha lallai sun riki waɗansu iyayen giji koma bayan Allah mana duk da wannan wa'azi da duk da wannan bayanai da dalilai da suke nuna cancantar Allah da bauta da kuma rashin cancantar duk wanda ba shi ba to amma duk da haka wasu sai da suka yi kunnan uwa shegu suka yi taurin kai suka riki wasu gumakan suke musu bauta koma bayan Allah Allah ya ce kulka da su hatu burhanakum to ku zo da hujjojinku da dalilanku da ya sa kuke bauta wa wani koma bayan Allah to wannan yana daga cikin cikar adalci na ubangiji duk abin da za a yi sai a ce kawo hujja kawo dalili kuma wannan yana daga cikin yanci na addini da Allah ya ba kowa ba wanda Allah ya tirsasa shi ya ce dole sai ka yi kaza a shi da ya yi maka bayanin gaskiya ya rage maka kabi ya yi maka bayanin karya ya rage maka ka guje mata إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أهات بهم صرادقها وهديناه النجدين wannan shine adalci duk wani abu da zaka yi ya zama kana da hujja ta yinsa ko kana da hujja ta barinsa domin a lahira kai Allah zai tambaya ba ka cewa nayi ne saboda wane ya ce a'a ne hujjar da wanin ya baka wacce ta gamsar da kai kai kake yi din ko nayi ne na tarar da iyayena da kakannina suna yi wannan ba hujja bace me hujja da dalilan da ka gamsu da shi na cewa iyayenka suna yi ya zama kai ma kana yi da haka hujja ita ce abun bi ba mutum ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne Allah ya ce mu bi shi amma duk wanda ba annabi ba to ana bin sa ne saboda hujja da dalili da ya kawo in kwa bai da hujja bai da dalili kowane ne ka kyale shi wannan shine abin da Allah yake ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun ku ba abin da aka saukar muku daga wajen ubangijin ku kada ku bi waɗansu masoya ku bar abin da Allah ya ce ku bi qalilan ma tadhakkarun amma kaɗan ne daga cikin mutane suke da hankali da suke gane wannan to da ka dai hujja ita ce madogara ta a yi ko a bari a addini da haka nan Allah ce kula hatu Ka ce da su ku zo da hujjojinku ku zo da dalilanku wannan ana magana ne fa akan kafiran makka maguzawa su ma an ce su zo da dalilansu da suka dogara da su wajen bautar gumaka to haka yahudawa ubangiji madaukakin sarki ya ce bulhatu burhanakum in kuntum sadiqin ce ku zo da hujjojinku da dalilanku na ƙin bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Qur'ani da kuma bin annabi Musa da Attaura da kuke yi a yanzu a da'awarku to ku zo da hujjoji da dalilai da suka nuna haka daidai da qul fa'atu bit tawrati fatluha in ku zo da Attaura a karanta inda gaske ku masu gaskiya ne to sai Allah ya ce hadha zikru man ka kace wannan shine ambato na waɗanda suke tare da ni mana duk wani mutumin kirki wanda yake kan turba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine aqidarsa wannan shine tafarkin da yake kai, na yin addini da hujja yin addini da dalili duk abin da ce masa ayi zai ce maka me hujja me dalili an gane ko daidai da faɗin Allah kula hadhihi sabili adu'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin da haka yana daga cikin hanyar da ake gane mutanen kwarai masoya annabi na gaskiya wanda suke kan turbasa ya zama suna bauta wa Allah da dalili ba da molanka ba amma duk mutumin da yake yin addini da molanka ba dalili sai hauragiya sai hayaniya to wannan baya tarayya da annabi tarayya ta gaskiya sai dai tarayya ta da'awa kawai a baki zai ce shi masoyin annabi ne amma a aikace kuma za ka ga duk ayyukansa yana yi ba irin na annabi ba bal ma wani lokaci abin takaici za ka samu kuma shi yake kyamatar ayyukan annaba idan daga ce kai masoyin annabi ne sai aka ce maka ga yadda annabi ya ce a sa kaya sai ba za ka tsallake haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ƴaƴa maza su ja tufafi a ƙasa to kaga kai ma in inda gaske masoyinsa ne haka za a gani manzo Allah ya umarci ƴaƴa maza su tsayar da gemu to kaga in masoyinsa ne na gaske kai ma sai ka tsayar to amma ba ka dawo kana adawa da gaba da waɗannan ba kuma manzo Allah yake ku yi riko da sunnata alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin ku yi riko da sunnata da sunnar halifofi na shiryayyu to kaga in kai masoyin annabi ne na gaske abinda annabi yake a rike sai ka rike wannan shine alamar soyayya ta gaskiya amma ita soyayyar da babu biyayya a cikinta sai magana baki wannan da'awar soyayya ce amma ba soyayya ce ta gaskiya da haka lauka kana hubbuka sadiqan la fatahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u inda a ce soyayyarka ta gaske ce to za a ga kanewa annabi biyayya domin ita hakikanin soyayya tana tabbatuwa ne a cikin biyayya duk wanda kake so za ka bi shi amma duk wanda kake kana son sa kuma baka bin sa to ƙarya kake yi kawai faɗa ce ta baki to da haka mu fahimci wannan kwarai da gaske yana da matukar muhimmanci san annabi ba kaɗe-kaɗe ba ne da raye-raye da da'awa amma tare da saba wa koyarwarsa kaga mutum kwata-kwata a shigarsa bai yi kama ma da shigar musulmi ba wai amma mawaki ne mai begen annabi ne kai ga askin ban mali ko tara gashi irin na arna ga shiga wani haddasar ƙauya amma ya soyayya ce ta annabi su ne ma jagororin masoya ya zubillah wannan ƙarya ne da aka soyayyar annabi tana cikin biyayyarsa da san sunnarsa da yada sunnarsa da ba ta kariya daga masu kawo mata hari na magauta na ciki da na waje a ce annabi ya yi kaza wani ya zo ya ce ba za a yi ba ko shi bai yadda ba wannan sai inda ƙarfinka ya ƙare wani daga cikin sahabbai wata rana yana tafiya sai ga wani ɗan uwansa yana jifa a cikin gari da gwafar danko sai tsaya yake masa kai annabi ya hana mu jifa da gufar danko a cikin gari shi kenan sai tafi ya bar shi sai sake dawa sai tarar da shi yana jifa sai "Ke kai na ce maka annabi ya hana jifa da gwafar danko a cikin gari kuma ka sake ci gaba da yi ya ce to na rantse da Allah ba za mu sake hada gari da kai ba tun daga nan duk ranar da ya ji wannan dan uwan nasa ya zo gari to shi kuma ba zai kwana a garin ba zai fita saboda kishin annabi sallallahu alaihi wasallam na an taɓa sunnarsa abdullahi ɗan umar yana karantar da tabi'ai manzo Allah ya ce la tamna'u ima Allah masajidallahi kar ku hana matan mata bayin Allah zuwa masallacin Allah ma'ana duk mutumin da matarsa ta ce zan zo masallaci to bai da ikon ya hana ta to sai dan abdullahi dan umar wani ana ce da shi bilal sai ce gaskiya zamani ya lalace yanzu mata ba sa yin shiga ta gari suna fesa turare suna kaza mu dai gaskiya ba za mu ban matanmu ba abdullahi dan umar yake kai ina ce maka annabi ya ce kana cewa kai ba za ka ban matarka ba yace baka san cewa saba wa annabi shi yake lalata zamani ba ban annabi shi yake gyara zamani ba yayi masa fata-fata ya zage shi ciki da waje saboda mai saboda kishin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma yau zaka samu mutane wai abokansu kawayensu su ne makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga wai wasu da sunan musulmi har zuwa coci suke yi wai suna ce kiristoci wai murnar kirsimeti wanda murnar kirsimetin nan rushe addinin da manzan Allah ya da shi ya da shi ne fa kwata-kwata na tauhidi shi ya zo da batun cewa Allah bai haihu ba Allah ba yi da ɗa Allah ba a haife shi ba Allah ɗaya ne su kuma kiristocin nan suna cewa ba haka ba ne Allah yana da ɗa yana da mata wane ma Allah ne kuma wai kana tuciyar cewa wai kai annabin nan kake bi addininsa kai da shi kuma ka je taya masu wannan murnar ta cewa Allah yana da ɗa murna kaga wannan ƙaryar soyayya ce duk mutumin da yake wannan da sunan addini wallahi ƙarya yake yi ba addini ne a gabansa ba ba addinin musulunci yake ba sharholiyarsa kawai yake yi shi yasa Allah yake wa taka ladina takabu dinahum la'iban wa lahawan wa qarratum alhayatid dunya rabu da waɗanda suka mai da addinin su wasa da wargi su addini ba a bakin komai yake ba a wajen su wasa ne kawai da bukukuwa yau bikin kaza gobe bikin kaza jibi bikin kaza duk addini ya kare a biki duk addini ya kare a taro ba magana ilimi da sanin ya addinin yake da kuma bautawa Allah kamar yadda yake ba wannan in ma ka zo kana maganar ayi ilimi a san Allah a san yadda za a bauta masa a kawo hujja kafin ayi ibada a san me Allah yake kamar yadda malamai suka faɗa kai kai ne dan adawa wanda duk malaman musulunci sun rubuta wannan farkon abin da ya zama wajibi akan dukkan baligi mai hankali shine ya san addininsa ya san me Allah ya ce me haƙƙin Allah a kansa ya Allah ya ce a bauta masa me haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine addini na gaskiya daka shine ma'anar haza zikru man wannan shine ambato na waɗanda suke tare da ni ma'ana duk wanda yake tare da ni tarayya ta gaskiya ta imani ta biyayya to zaka samu wannan abun shi ma akai yake maganar Allah bai da tauhidi kenan Allah bai da kishiya Allah bai da abokin tarayya ba wanda ake bautawa sai Allah annabawa ba alloli bane ba abun bauta bane mala'iku ba alloli bane ba abun bauta bane ba kishiyoyin Allah bane ballantana kuma shehunnai duk wanda yake tare da manzan Allah akan tafarkinsa to zaka samu wannan maganar ta dame shi Maganar tauhidi tauhidi tauhidi sannan magana ta biyu addini ba a yi sai da hujja sai da dalili kul hatu burhanakum hadha zikru man ma'i wa zikru man qabli kuma wannan shine ambato na waɗanda suka gabace ni ma'ana annabawa ma akan haka suke duk wani annabi bai da wasa akan maganar tauhidi duk wani annabi baya dora mutanensa akan aiki da ka yana dora su ne akan bin hujja da bin dalili ubangiji ya ce balbari dai aksaruhum mafi yawan mutane la ya alamuna alhaqa ba su san gaskiya ba fa hum muqridun shi yasa suke fada da ita an bar mutane jahilai an ki a koya musu addini an cusa musu bukukuwa da san zuciya ba su san gaskiya ba kuma suna fada da ita kuma su a tsammanin su sune akan gaskiyar to shine Allah ya kwance musu zani a kasuwa yace bari dai aksaruhum la ya alamuna alhaqa da yawan mutane gaskiyar ma ba su ta ba fahim mu'uriduna shi yasa suke bijire mata shi yasa suke kangare mata an gane ko to da haka ubangiji subhanahu wata'ala yana wayan mana da kai ne dangane da sha'anin addini dangane da yadda ya kamata mu kasance dangane da yadda za mu bauta masa bisa ga basira subhanahu ala. ibn kasir yace da Allah yake haza zikiru mamma ya'ani alquran wannan shine zikirin wanda ke tare da ni ma'ana alqur'ani da duk wanda yake kan koyewar alqur'ani wa zikru man qabli ya'ni alkutub almutaqaddama hakanan kuma littattafan da suka gabata duk wannan abin shi ne abin da suka zo da shi korewa Allah kishiya da kadaita shi da ibada da kuma gina mutane akan yin ilimi da kuma yin aiki da ilimi sai ce ala lafi ma taqulunahu duk waɗannan abubuwan da na ambata qur'ani da littattafan da suka gabata annabawa da sahabbai suna kan sabanin abin da ku kuke faɗa ku kafirai kuma kuke riyawa fa kullu kitabin unzila ala kulli nabiyyin ursila duk wani littafi da aka saukar ga wani annabin da aka aiko nadiqun bi annahu la ilaha illallah sun tabbatar da cewa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah walakin antum ayyuhal mushrikuna la ta'lamuna al-haq to amma sai dai matsalar ku mushrikai da masu son zuciya ba kuma san gaskiyar ba fa antum mu'riduna anhu dan haka kun bijirewa gaskiya ba tare da kun sani ba ko kun sani amma kuma kun take sanin saboda wasu biyan bukatu naku na kankin kanku shi yasa a wata ayar Allah yake wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ba mu aiko wani manzo ba kafin ka face sai da muke masa wahayi cewa babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah da ka ku taru ku bauta mu a wata ayar yace alman man arsalna min qablika min rusulina na min duni rahmani alihatan yu'badun tambayi waɗanda muka aiko kafin ka daga manzannin mu shin mun taba sanya wani abun bauta koma bayan Allah da za su bautawa amsa shine a'a a wata ayar Allah ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula A ni Allaha wa tajtanibu at mun aiko kowace al'umma da manzo da saƙon cewa a bautawa Allah kuma a nisanci bautar wani Allah da haka ibn kasir yace fa kullu nabiyyin ba'athahu Allah yad'u ila ibadati Allah wahdahu la sharika la duk wani annabi da Allah ya taɓa aikowa ya kirayi mutanen sa ne zuwa ga bautar Allah shi ba shi da abokin tarayya wal fitratu shahidatun bi zalika aidan kuma ɗabi'ar da Allah ya dabi'antar da ɗan adam ita ma tana shaida akan haka ma'ana ɗan adam ko da a ce ba a aiko masa annabi ba ba a saukar masa da littafi ba in dai yana nan a yadda Allah ya halice shi to zaka ga yana bautawa Allah ɗaya ne saboda duk wani dan adam Allah ya halice shi ne bisa ga haka a cikin halittarsa hmm. shi yasa Allah ya madaukakin sarki ce fitratul lahi allati fatara an-nas alaiha la tabdila li khalqillah hmm. wannan ita ce asalin halittar da Allah ya halicci mutane akai ta addini na tauhidi shi yasa a hadisi kudusi ubangiji madaukakin sarki ce khalaqtu ibadi hunafa na halicci bayina akan tafarki madaidaici na tauhidi da kadaita Allah faja'atuhum ash-shayatin daga baya shaytanu ne suke zuwa fajtalatuhum an dinihim su jirkita musu ɗabi'a, da halayya su raba su da addinin na gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace ma min mauludin illa yuladu ala alfitra ba wani da da ake haihuwa face an haife shi akan addinin musulunci addinin gaskiya fa abawahu sai dai iyayensa ne yuhawidanihi suke mai da shi ba yahude auyu yunassiranihi ko su mai da shi ba nasare aw yumajjisanihi ko su mai da shi ba maguci amma asali duk wata halittar Allah ta bil adama dai kam Allah ya rita ne akan fitra ta bauta masa shi kadai babu abokin tarayya sallace mu وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ma arsalna ba mu aiko ba min qablika kafin ka min rasulin na wani manzo illa face nuhi ilaihi mun yi masa wahayi annahu la ilaha illa ana cewa babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai ni in ji Allah fa'budun dan haka bayi ku bauta mu to wannan yana nuna kowane annabi an aiko shi da kalmar shahada la ilaha illa Allah wanda ita ce rukunin farko cikin arkanul islam kaga wannan ya tabbatar da cewa dukkan annabawa sun zo da rukunnan musulunci guda biyar shahadatu Allah la ilaha illallah iqamis sala ita'uz zaka sawm ramadan hajjul bait da haka Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wannan a cikin ayoyi mabambanta game da annabawa anan ya dunkule su gaba ɗaya ya ce na aiko su da la ilaha illallah وما أرسلنا من قبلك min رسول illa nuhi إليه annahu لا إله إلا الله وأن fa'ida to sannan kowane manzo a zamaninsa shaidawa da shi shine cikon kalmar shahadarsa a zamanin annabi Musa in an ce la illallah sai a ce Musa rasulullah a zamanin annabi Ibrahim in an ce la illallah sai a ce Ibrahim rasulullah a zamanin Nuhu in an ce la illallah sai a ce Nuhun rasulullah shine cikon kalmar shahada da shi ne mu ma a zamanin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam in ka ce ashadu an la ilaha illallah sai ka ce wa ashadu anna muhammadan rasulullah to shine kalmar shahada ta cika bangaranta na farko kadai ta Allah da bauta bangaranta na biyu biyayya ga annabin da Allah ya aiko maka domin dukkan annabawa suna da haƙƙi akan mutanen su sai sun yi musu biyayya وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله الله sai da muka wajabta a yi masa وجبت da izinin Allah mana Allah ne ya ce a yi masa. shi yasa annabi nuhu ya gaya wa mutanansa Ani ibudullaha wattaquhu wa ati'un an gane ko ku bauta wa Allah ku ji tsoron ka ku kiyaye dokokin sa sannan ni kuma ku yi min da'a to haka nan zaka ga a cikin suratul shu'ara da Allah ya ta kawo labaran annabawa haka suke fada ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu ya ku mutane na ku bauta wa Allah ba ku da abin bauta da gaskiya da cancanta in ba shi ba hmm. wa ma as'alukum alaihi min ajr ni kuma ban ce ku biya ni wani lada ba kawai abin da nake umarta ku da shi shine in kun kaɗaita Allah da bauta ni kuma ku yi min biyayya cikin duk abin da na gaya muku na Allah ɗin domin shi ya aiko ni banda wannan babu wani abu da nake tambaya ku ku da Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana shi rukuni ne na farko daga cikin rukunan musulunci ana da Daka rukunan musulunci dukkaninsu sun zo a cikin alkur'ani kuma dukkaninsu annabawa sun zo da su sai dai cewa annabawa sun zo da sallah ba yana nufin sallah iri ɗaya ba amma dai kowa a shari'arsa akwai sallah an gane ko cewa annabawa sun zo da azumi ba yana nufin azumin iri ɗaya ba ne a'a amma dai kowa a shari'arsa akwai azumi cewa annabawa sun zo da maganar zakka da aikin hajji ba yana nufin iri ɗaya ba amma ana nufin kowa a cikin shari'arsa akwai zakka kuma akwai maganar aikin hajji bisa ga ka'idar likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa akwai shari'arsa kowa akwai tsarin da Allah ya dora shi shi da al'ummar su rayu akai amma dai akwai tushe da asali wanda akai ake shine wannan rukunin guda biyar na musulunci kowane annabi ya zo da waɗannan sai Allah ya ce وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسمعونه بالقول وهم بأمره يعلمون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته cewa annabawa sun zo da shika-shikan musulunci biyar dukkansu wannan ya tabbatar maka da cewa asali tushensu guda ne wanda ya ɗaiko sun abu guda ne shine Allah kuma wannan ya nuna maka asalin addininsu guda ne domin tushen addinan duk guda ne to shine Allah yake nuna mana duk da hakan a madadin duk mutane su yadda su sallama tunda annabawa ba su bambanta ba ta fuskar rukunnan musulunci ta fuskar kafafan tauhidi ta fuskar wajabta wa mutane su yi musu ɗa'a bisa ga hujjoji da dalilai to amma duk da haka sai da aka samu wasu suka kangare shi ne Allah ya ce wa qalu duk da haka wasu sun ce itta ar-rahman waladan Allah ubangiji mai rahama ya rike da ma'ana wai Allah yana da da wanda wannan mugunyan magana ce wanda kafirai suke faɗarta wanda hadarinta ba karami bane mun karanta a tafsirin mu na suratu maryam ubangiji yace wa qalu takaza arrahman walada laqad ji'tum shai'an idda takadu as-samawati yatafakkarna min fatanshaqu al-ardu wa tafiru al-jibalu hadda an da aulin rahmani walada wa bayan bazilin rahmani an da walada in kullum man fis samawati wal-ardi illa ake ar-rahmani 'abda laqad ahsahum 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda suna cewa wai Allah ya rikida sai Allah ce laqad ji'tum shay'an idda kun zo da abu mai girman gaske takadu samawati ya kusanta sammai takhiru ta tsage ta fado a takadu samawati ya tafaffarna ya rage kirs sama ta tsage wata shaqqul ardu ƙasa ma ta rufta wata khiru jibalu hadda duwatsu kuma su rugurguje su rushe su zama gari an da aure rahmani walada in an ce Allah ya rikida, da ma'ana magana tana da girma tana da haɗarin gaske shine a wata aya Allah madaukin sarki ce wa qalu takhadha Allah walada subhana bal lahu ma fis samawati wal kullun lahu qanitu suna cewa Allah ya rikida, da sarki ya tabbata ga Allah ma'ana ya wuce a ce da shi yana da da wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattafa sahibatan wala da. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وأنه ولد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل فذاك دي ألا بايد دا malamai suka ce inda Allah yana da ɗa to dole shi ma ɗan zai zama Allah domin dole ɗa yana gadon uba kuma dole ɗa jinsi ne na ubansa to kaga ko tunda Allah bai da da ya dada tabbatar da cewa Allah shi kadai ne dan tabbas da yana da da to dan shi ma za a ce da shi Allah shi yasa duk wanda suke bautawa wani koma bayan Allah musamman waɗanda suka ce Allah yana da ƴaƴa hujjar su in dai ƴaƴan nan na Allah ne to su ma alloli ne sun cancanta a bauta musu shi yasa zaka ga kafin su bautawa wani din sai sun fara yi masa shiri na cewa ai dan Allah ne sai sun fara bashi wannan bakin din da kariyar domin in ba haka ba karyarsu za ta fi fitowa fili a ce da su to ya za ku bauta musu alhalin su ba alloli ba ne amma yanzu ka ce musu ya kuke bauta wa wani alhalin ba Allah ba ne sai ce ai dan Allah ne ɗaku ai yana da gadon uba ɗaku ai jinsin uba ne hmm. kenan ga aqidar kiristoci masu cewa annabi isa dan Allah ne suna ce maka shi ma din Allah ne hmm. to haka nan masu cewa annabi uzairu Allah ne cikin yahudawa su ma aƙida su ai annabi uzairun Allah ne tunda dan Allah ne dan haka shi ma yana da sifofi na allantaka to shi yasa zaka ga Allah subhanahu wataala yana faɗa cewa Isa yana kaza yana kaza wanda wannan kaza kaza ɗin ai shi Allah baya yi misali ubangiji madaukakin sarki ce mal masihu ibn maryama illa rasulun kada kalam min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani da'a annabi isa dan maryam manzo ne daga cikin manzanni kuma wasu manzannin ma san riga shi mahaifiyarsa kuma siddiqiya ce ma'ana mai daraja ta biyu bayan ta annabta a cikin bayi da Allah ke duk su biyun suna cin abinci abin nufi ba alloli bane a madadin Allah ya ce su ba alloli da sai ce suna cin abinci domin mustahili ne Allah ya zama yana ne cin abinci ba zai yi ba a ce Allah yana cin abinci domin idan ya zama Allah yana cin abinci to tawaya ta tabbata gare shi na kasa ta tabbata gare shi domin cin abinci tawaya ce na kasa ce rashin kamala ne mu da muke cin abinci saboda tawaya ce saboda gazawan mu ce ta fuskar muna da bukatuwa zuwa ga wani abu ba mu cika ba shi yasa za mu yi bacci shi yasa za mu ci abinci shi yasa za mu gaji to duk waɗannan sifofin za ka ga Allah baya yin su ubangiji baya gyangyaɗi lantana ya bacci saboda kamala domin in dai Allah zai yi bacci to zai bukaci wajen kwanciya to kaga tawaya kuma ta bayyana shi yasa yace la buhu sinatun wala nawm gyangyaɗi baya kama Allah ballantana ne bacci da ka bai da buƙatar wajen kwanciya amma kai ku dan adam kana buƙatar makwanci hmm. wannan kuma tawaya ce kana bukatar abinci don yunwa tana kama ka wannan kuma tawaya ce kana bukatar mata kina bukatar miji kana bukatar ya'ya to wannan duk tawaya ce Allah ba zai yi ya zama haka ba an gane ko shi Allah alhayyul qayyum ne rayayye dawwamamme tsayayye da zatinsa ta kowace fuska baya bukatar kowa baya bukatar komai shi kuma kowa da komai suna bukatarsa shine ma'anar qul huwallahu ahad Allahu samad kace Allah ɗaya ne sannan mawadaci ne ta dukkan fuskar wadata kowa yana bukatar sa amma shi baya bukatar kowa shine ma'ana as-samad lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba haife shi ba ولم يكن له كفوا احد كما باي da sa'a subhanahu wataala daka Allah madaukakin sarki yace sun ce Allah ya rike da subhanahu sarki ya tabbata gare shi bal bari wannan zance Allah bai da ɗa ibadun mukramuna mala'iku da suke jingina masa a matsayin ƴaƴa ba ƴaƴansa bane bayansa ne masu karamci wanda ya girmama su ya mutunta su shine ma'anar ibadun mukramuna daga alkaramu ne karamu shine girmamawa to da cikin halittar Allah guda biyu kadai Allah a Qur'ani yace ya girmama dan adam sai mala'ika wala kad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا to sai kuma mala'iku anan yace musu bal ibadun mukramuna a wani waje yace kiramin barara masu girma masu daraja to me girman me darajar shine Allah ya zaɓi manzanni a cikin annabawa da manzani kaɗai a cikin mutane da mala'iku ake samu su ba a samu a cikin wata halitta in ba su ba shine Allah yace Allahu ya yastafi minal mala'ikati rusulan minan nas Allah shi ke zaɓar mala'iku daga manzanni daga cikin mala'iku da kuma cikin mutane babu manzanni cikin aljanu yadda za ku ga aljanu annabawan mutane su ne annabawansu annabawan mutane su suke musu wa'azi annabawan mutane su suke shiryar da su قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا da Fa'amanna bihi, Shaida ce. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما هضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمينا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ولا طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ذاك سوء aljanu suna jin wa'azin annabawan mutane ne kuma su ne musu biyayya wajibi ne kuma akan su haka an gane ko to amma su aljanu a cikinsu ana samun masu wa'azi amma ba annabawa ba ne ba manzannin Allah ba ne masu wa'azi su Allah ya kira su da munzirina falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirina daka a cikin aljanu akwai masu wa'azi akwai masu gargadi amma ba annabawa ba manzanni ba amma a cikin mutane akwai masu wa'azi kuma akwai annabawa kuma akwai manzanni haka a cikin mala'iku akwai masu wa'azi akwai annabawa kuma akwai ne manzani a cikin mala'iku kai akwai annabawa akwai manzani amma babu ne babu masu wa'azi babu masu gargadi to shine Allah madaukakin sarki ce bari dai su mala'iku ba ba ba ba ba ƴaƴan Allah bane ibadun bayinsa ne mukramuna waɗanda ya girmama to shine Allah ce la yasbiqunahu bil qawli ba sa riga Allah magana ma'ana su faɗa kafin ya faɗa ba sa yi saboda tsantsar biyayya ashe kenan yana daga cin biyayya in kana girmama na gaba ka rinka jira yi magana kafin kai ka yi magana cikin shaidar da Allah ya yi wa mala'iku ta girmama shi da suke yi ba sa faɗa kafin ya faɗa ma'ana ba sa cewa abu kaza daidai ne sai in suna da hujja ba sa cewa abu kaza ba daidai bane sai in suna da hujja ba sa aikata wani abu da sunan ibada sai Allah ya ce su yi ba sa barin wani abu da sunan biyayya ga Allah sai in ya ce su bari Shi ne daidai da faɗin malami. mai wa lahi yahillu lahu ya fa'ala fi'ilan hatta alama alama lahi fihi bai halatta ba ga dukkan wani baligi mai hankali na mutum ko na aljani ko na mala'ika ya aikata wani aiki da sunan ibada har sai ya san hukuncin Allah na ayi ko a bari wannan ita ce tsantsar ibada wannan ita ce biyayya da haka mala'iku ba sa fara yi sai Allah ya ce ba sa bari sai Allah ya ce wannan kamar ana gaya mana ne mu ma haka za mu kasance kada ka kuskura ka faɗi wani abu da sunan addini sai kana da hujja kada ka kuskura ka aikata wani abu da sunan ibada sai kana da hujja domin Allah shi ake bautawa shi kuma ba da ka ake bauta masa ba da umarninsa ake bauta masa in yace ayi ayi in yace a bari a bari ga annaba nan ya turo mana ya wajabta mana mu koyi addini daga wajensu ni musu biyayya da haka duk abin da Allah yake so wannan annabawan za su gaya mana duk abin da baya so za su tsoratar da mu duk abin da annabi bai ce mu yi ba to wannan abin Allah baya so a yi idan da yana so a yi zai ce a yi zai aiko annabi da bayanin a yi duk abin da annabi bai ce mu bari ba to wannan ya nuna mana cewa Allah bai hana mu yi ba in dai da sunan rayuwa ne in dai da sunan biyayya ne ga Allah in kwa da sunan addini ne to dan Allah bai ce mu yi ba ba za in Allah bai ce mu yi ba ba za mu yi ba in kuma bai ce mu yi ba to kar mu in kuma da za mu yi bai ce mu yi ba to mun yi kuskure haka in Allah baya son mu yi kuma zai ce kar mu wannan umarnin na ayi in yana so ayi a bari in yana so a bari shine ibada an gane ko da haka mala'iku wannan ita ce ɗabi'arsu ba sa yi wa Allah riga malam masallaci su faɗa kafin ya faɗa su yi kafin ya ce su bari kafin ya hana ba sa yi shi yasa mu ma ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna dai, Allahi wa rasulihi kullaha? inna Allaha na alim ya ku wadanda suka yi imani kar ku girga Allah kar ku riga manza Allah ma'ana ku rinka yi Allah bai ce ba ku yin ayi manza Allah bai ce ba ku yi haka kaga nan umarni mu yake ba mu su kuma mala'iku shaida yake musu akan cewa su daman haka suke ma'ana kenan a fakaice ana so mu mu kasance mai kamar su kar mu sai da hujja kar mu ce sai muna da dalili ubangiji ya ce hum su kuma mala'iku dai mala'ikun bi amrihi ya amaluna da umarnin Allah suke aiki sai abin da yace shi suke yi daidai da faɗin la ya asuna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maruna ba sa saba wa Allah umarni kuma duk abin da yace su yi suna yi ubangiji yace ya alamu ma baina aydihim Allah yana sane da abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su wala yashfa'una kuma ba sa yin ceto illa liman irtada sai ga wanda ya yadda wa hum amurki ya ya'malun kuma su wa hum min khashyatihi mushfiqun kuma su masu tsananin tsoro ne da taka tsantsan game da sha'anin Allah saboda tsoronsa da suke ji subhanahu wata'ala to cewa ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum ubangiji ya san abin da ke gaba gare su da abin da ke bayan su wasu malamai sun ce abin da ke gaba gare su shine lahira abin da ke bayan su kuma shine duniya waɗansu malaman suka ce abin da ke gaba gare su shine umarnin da ya ce su yanzu abin da ke bayan su umarnin da zai sa su nan gaba ma'ana dai Allah yana da cikakkiyar kula da bayansa hatta mala'ikun nan da kake gani Allah yana lura da su daidai da wama na tanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina zalika wa ma kana rabbuka nasiya to haka ma mutane Allah yake alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bihi ilma a wata ayar wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha to da haka dai Allah madaukin sarki masani ne game da bayinsa sawa'an mutane ne ko aljanu ko mala'iku ko dukkan sauran halitta duk wani abu da suke gudanarwa ubangiji yana sane da su kuma yana kula da su wala yashfa'una mala'iku ba sa ceto illa liman yatada sai ga wanda Allah ya yarda a ceta to wannan ayat ta tabbatar da cewa malayiku suna ceto amma su ma ceton su da sharaɗi. sharaɗin shine mai sai in Allah ya yarda su yi ceton sannan za su yi kaga kenan sharaɗin ɗaya ne da na mutane mutane ma akwai masu ceto amma da sharaɗin sai Allah ya yarda man zallabi ya shafa indahu illa bi iznihi ba wanda ya isa ya ceto sai da izinin Allah sawa'an mutum ne ko mala'ika ne a wata ayar yake wa kan min malakin fis samawati لا shafa'atuhum شفاعتهم illa min من بعد أن يأذن الله لمن wa ويرضى da yawan mala'iku a sama la tanfa'u wa kan min malakin fi samawati la tubni da yawan mala'iku a sama ceton su ba zai amfanar ba illa min a yi a Allah sai bayan Allah yayi izini liman ya sha'u ga wanda yake so a ceta wa yarda kuma ga wanda ya yadda ya ceta idan Allah yana so a cece ka to sai ya zaɓo wani mala'ika daga cikin mala'iku sai ce kai wani je ka cetowa ne shi mala'ikan an masa izini kai kuma an yadda da a cece ka ɗin to kaga duk wannan sai ke daɗa nuna mana cewa shi ceto na addini wanda musulunci ya tabbatar sharaɗinsa dole ne sai Allah ya yi izini shi kansa wanda zai yi ceton ba gaban kansa zai ba bai isa ba kowaye shi ko annabi ne ko mala'iki ne ko wani salihin bawa ne ba zai yi ceto ba sai da ne sai da izinin Allah ashe kaga kenan asali dai Allah shine uwa uba shine abin abautawa shine abin a tsorace shi shine wanda in ya yadda a cece kan za a cece ka in bai yadda ba ba wanda zai cece ka na ɗaya kenan na biyu ba sharaɗi ba ne wanda zai yi ceto ma zai san wanda zai ceta a'a ko kuma zai ceto wanda yake ya ga dama yanzu wani ya ce da kai zan cece ka a lahira to ya yi maka karyatun a farko domin shi kansa bai san ma zai yi ceton ko ba zai ba sannan in zai yi ceton ba fa shi zai ceci wanda yake so ba sai wanda Allah ya ce je kaka ceto to wannan shine ceton da musulunci ya yarda da shi da haka dole ne sai an samu al-iznu fi shafi'i ko li shafi'i wal iznu fil mashfu'i sai an samu izini ga wanda zai ceto da kuma izinin wanda za a ceta to wannan kenan Mama amma abin da zamu rinka ji kiristoci suna faɗa wanda wasu musulmi suka aro suka yafa suna yin abin da suka ga dama suna cewa su wane ne za su cece mu tun daga duniya sun naɗa wasu raunin ceto ko su waɗansu sun naɗa wa kansu wa ya abudu na min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una inda Allah to shi yasa Allah madaukakin sarki a ranar lahira zai ce aina shufa'a'ukum allazina kuntum tazumun ina wadanda kuke riya cewa za su cece ku ad khasiru anfusahum wa balla anhum ma kanu yaftarun sun yi asara sun tafi duk abin da suke cewa zai faru yau sun ga bai faru ba to na wani shehi ko wani wali yazo yana ce maka kai abin da kaga dama shi zai cece ka in an je lahira zai tsaya ma a gaban Allah to ya yaudare ka ya cuce ka in ka biye masa to kai ma ka yaudare kanka ka cuce kanka da ka ceto gaba ɗaya a hannun Allah yake kullillahi shafa'atu jami'an duk ceto a hannun Allah yake mana shi zai yi izini a yi kuma shi zai faɗi wanda za a ceta kaga kenan asali shine bawa ya tsaya ya bauta wa Allah ya ba Allah idan ma ceton ne ya neme shi a wajen Allah an gane ko in ma ceton ne ya sani Allah ne zai ce ai ba wani bane ba ballantana ka bar Allah ka kama wancan wanin kana tsammanin zai iya ceton ka dan kankin kansa to ba zai iya ba kowaye kuma Allah ya riga ya gaya maka da ka hatta mala'iku za su yi ceto amma sai da sharaɗi sai da ƙa'idoji wala yashfa'una illa liman yartaba to sannan Allah ya ce wa hum min khashyatihi mushfiquna kuma mala'ikun da kake gani cike suke da tsoron Allah to in mala'ikan da zai cece ka shi ma yana tsoron Allah to kai kuma da za a ta me ya kamata ka yi kai ma ka tsorace Allah in sun za ne ma kai ka fi su tsoron Allah da zai yi da haka ibn kasir ya ce wannan ayat ta wala yakuna illa liman nisada kamar fadin Allah ne man zallazi yashfa'u inda illa bi iznihi da fadin sa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lahu sai ce fi ayatin kathiratin fi ma'ana zalika akwai ayoyi da yawa wanda suka zo da bayani game da haka da haka wahum min khashyati mushfiquna ay min khawfihi wa rahabatihi mala'iku suna cikin firgici da tsoro saboda tsananin sanin Allah da suka yi da kuma tsoronsa da suke ji shi yasa a wata ayar yace khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun suna jin tsoron ubangijinsu da yake saman su saman su ta fuskar zati saman su ta fuskar iko uluwu sifa wa uluwu zat qaharu sifa wa qaharu zat wa ibadihi wanda wannan yana nuna Allah yana sama yace wa huwa al-qahiru shine marinjayi fawqa ibadihi a saman bayinsa to sannan ya khafuna rabbahum min fawqihim suna tsoron ubangijinsu wanda yake saman su saman su ta fuskar isa saman su ta fuskar duk wata halittar Allah a kasan zatin take shine a sama to suna jin tsoron ubangijinsu mushfiquna suna cikin fargaba da tashin hankali na su kansu ba sanya Allah zai da su ba to wannan shine tsantsar sanin Allah sanin Allah yana gadar maka da ka tsoraci Allah shine sanin Allah shi yasa duk wanda kaga yana sakaci da bin Allah yana gaya wa Allah maganar da ya ga dama yana ganin zai yi abin da ya ga dama ba matsala to wallahi bai san Allah ba amma wanda ya san Allah to ya san inna rabbaka fa'alun lima yurid shi Allah mai yin abin da ya ga dama ne kuma ba a haike masa lallaba shi ake bin sa ake risina masa ake yi subhanahu wata'ala shi yasa hatta annabawa Allah yake tsoro na suke mala'iku yace tsoro na suke wa hum min khashyati mushfiqun annaba kuma yace innahum kanu yusari'una fil khairati wa na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in bauta man suke dan neman ladana da tsoron azabata kuma tsoro na suke in ji Allah to idan annabawa suna tsoron Allah mala'iku suna tsoron Allah kai kuma dan adam waye kai da ba za ka tsorace shi ba rashin sanin sa ne da ganganci yasa kake daukan shi anan Allah abun wasa Allah ya fi karfin wasa subhanahu wata'ala sai ce mi كذلك نجزيه Allah yake wa manya kulmin hum duk wanda ya faɗa daga cikin su su mala'iku domin ana magana ne akan mala'iku tun daga faɗin bal ibadun mukramuna la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyati mushfiqun to da su waɗannan mala'iku da ake muku magana a kai. ubangiji ya ce wa manya kulminhum duk wanda daga cikinsu ya ce inni ilahun min dunihi ni abin bauta ne koma bayan Allah ma'ana ya kira mutane zuwa ga su bauta masa to ubangiji maɗaukakin sarki ya ce fa zalika najzihi jahannama wannan sai mun sashi autar jahannama ma'ana wannan yana nuna maka ko mala'iku suka yi shirka me Allah zai mutu azaba to ina kuma ga mutum kamar yadda ya ce ko annabawa ne suka yi shirka zai musu azaba to ina kuma ga wanda ba annabi ba balaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in asharakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin ubangiji yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nayi maka wahayi ne wa annabawan da suka ce ka wahayi in dai wanda daga cikin ku yayi shirka wallahi sai ne masa azaba walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun to haka mala'iku to wannan duk shine abin da ake cewa a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro Allah ya san mala'iku ba za su yi shirka ba annaba ba za su yi shirka ba amma yana nuna mana hadarin shirka ne da nuna mana cewa duk wanda yake shirka Allah baya kyale shi ko matsayinsa ya kai na annabi kuwa ko matsayinsa ya kai na mala'iki kuwa to ina kuma wanda bai kai annabi ba bai kai mala'ika ba ka sani in kai shirka Allah ba zai kyale ka ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' Allah baya gafartawa idan aka mutu ane masa shirka amma laifin da bai kai shirka ba yana gafarta shi kuma ga wanda ya ga dama innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil min ansar duk wanda ya mutu yana shirka hakika makomarsa ita ce wuta Allah kuma ya haramta masa shiga aljanna har abada yana daga cikin shirkan nan shine roƙon wani abin da ba mai iya yi sai Allah amma ya zama kana roƙon wani ya yi maka ya zama kana roƙon haihuwa a wajen wani ba Allah ba irin yadda za mu ga ana roƙon shehunnai ko ana roƙon su arziki ko ana roƙon su kariya daga wata musiba ko neman wata ɗaukaka a wajensu ko neman arziki wannan duk shirka ce ubangiji madaukakin sarki ya ce kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha Allah shike bada mulki kul yanzu yarzuqukum minas samawati wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yi al-amra kaga wannan da aikin Allah ne fabtagu inda Allah rizqa wa abuduhu washkuru lahu ilayhi turja'un man kana yuridu al-izzata fa inna al-izzata lillahi jami'an iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan da haƙƙin Allah ne zaka tashi Allah zaka ambata zaka zauna zikirin zama Allah zaka ambata za ka kwanta bacci Allah za ka ambata ka farka Allah za ka kira za ka ci abinci Allah za ka ambata ka gama cin abinci Allah za ka godewa wannan ne ibada za ka yi rantsuwa da sunan Allah za ka yi magiya da sunan Allah za ka roƙi Allah ka roƙe shi kai tsaye karka ce Allah dan wani wannan raini ne ba a cewa Allah dan wani sai dai shi wani a ce dan Allah wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah da kuke wa kanku magiya da sunansa da da sunan Allah ake magiya to wannan shine ibada wannan shine tauhidi kishiyar haka kuma shine shirka to mu guji shirka mu guji shirka ubangiji yace duk wanda ya shirka to karshen sa sai yayi muni kuma sai na lalata lamarinsa ko manzo ne daga cikin manzanni ko mala'ika ne daga cikin mala'iku najzi fi jahannama duk wanda yayi da'awar shi Allah ne ko wani yi masa da'awa kuma ya yadda to da shi wanda yi da'awar da wanda aka yi wa da'awar duka wuta zan sa su inna kuma ma ne min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma wariduha ibn kasir yace ay man idda'a minhum annahu ilahun min lahi, ai ma Allah abin nufi ko mala'ika ne yace shi ma Allah ne to Allah ce fa zalika najzihi jahannama sai na sashi autar jahannama yanzu kaga gashi nan shehunnai da yawa alloli ne muna ji muna gani shehu wani shi ma Allah ne za ku ji ana faɗa ana waƙa ɗan ɗariƙu suna yi ana kiɗa shehu wani shi ma Allah ne shehu wani shi ma Allah ne to wannan laifin ko mala'ika ne ya yi Allah ya ce sai na shi a wuta amma yau gashi nan da yawa mutane suna yi wani ba a ce masa Allah ba amma duk matsayin Allah an ba shi an je kabarinsa ana shehu ku mana daman ku kuke mana shehu gari yayi zafi shehu kaza kaza kaza haka wannan matsayin Allah ne ba wai shehu ba ko annabi kai wa wannan Allah sai ya kona ka domin kai shirka ka dauki haƙƙin sa ka ba wani ko mala'ika kace mala'ika wane yi min kaza abinda ba me yake Allah kai shirka Allah sai ya kona ka in shi mala'ikan ne ya ka shi ma sai an kona shi to da aka mu kiyaye ni hattara shi sa zamu ga da mala'iku da annabawa duk ranar lahira waɗanda aka ce musu alloli ko ƴaƴan Allah sai sun yi hisabi da waɗanda suka yi musu wannan a gaban Allah Allah zai kirawo annabi Isa ya ce a an ta kulta linnasi ta fi zuni wa ummiya ilahaini min dunillah kai ka ce da mutane su rike ka da mahaifiyarka iyayen giji biyu su bar Allah annabi Isa zai ce subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq sarki ya tabbata gare ka Allah ba zai yi faɗi wannan magana ba na san ba gaskiya ba ce in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub Allah in na faɗa ka sani hmm. domin ka san abin da ke cikin raina zan san abin da ke cikin ranka ba kai kai ne masanin gaibu ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum ni ban gaya musu wace abin da ka umarce ni da shi cewa ku bautawa Allah ubangiji na ubangijin to haka Allah madaukin sarki zai tara mala'iku da duk wanda suka bauta musu wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun na musu ranar da zan tashe su duka ga su ga mala'iku farabbika lanahshurannahum wash-shayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannam majsiya ranar da kowa yana nan ga mutane ga aljanu ga mala'iku ubangiji yace ya yaqulu lil mala'ikati sannan sai Allah ya ce da mala'iku a ha'ula'i ya abu don? waɗannan su ku suka bautawa ku kuka sa su tare da Allah ya san mala'ikun ba su suka saba to amma dan adalci kowa a ji ta bakinsa kowa ya kara kansa da hujja alu sai su mala'iku su ce subhanaka anta waliyuna min dunihim barki. ya tabbata gare ka kai ne majibincin lamarin mu ba ruwan mu da su ba mu sa su ba bal kanu abuduna aljinna a a aljanu dai suka bautawa domin su suka rude su su suka ja hankalinsu, su aktsaruhum bihim mu'minun da su suka yi imani da daka da Allah ya ce wa mai ya kul minhum inni ilahun min dunihi fa zalika najzihi jahannam duk wanda shi Allah ne tare da Allahn gaskiya mana shi ma yana da wani haƙƙi na bauta a yi masa kamar yadda ake wa Allah da Allah ce fa zalika najzihi jahannama wannan sai mun saka masa da wutar jahannama mana sai mun sa shi a cikin ta kazalika najzi zalimin irin haka kuma muke sakawa azzalimai azzalimai ana nufin kafirai mushrikai wal kafiruna humuz zalimuna inna shirka la zulmun azim ibn kasir ya ce ai kullu man qala zalika azzalimi ana nufin duk wanda ya faɗi irin wannan mugunyan zance wa hadha shartun wannan sharadi ne wal shart wa shartu shi kuma sharadi la yalzamu qu'uhu ba dole ne sai ya faru ba amma in dai da zai faru to hakan zai ayi an gane ko yace kamar faɗin Allah ne kul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin in ma a ce Allah yana da ɗa to ni dai ba ɗansa bane ni farkon masu yi masa bauta ne to kaga asali ma Allah bai da ɗa daidai da faɗin Allah la in asharakta la yahba danna amaluka inda kai shirka aikin ka zai baci to ba za ka yi shirka ba da haka aikin ka ba zai baci ba da haka shi sharadi in an fade shi ba yana nufin dole zai faru ba yawa ashartu la yalzamu wuqu'uhu haka malamai suka ce to saboda lokaci ya ja dole za mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana sai kuma Allah madaukin sarki ya kai mu gobe kuma kamar yadda muka faɗa insha Allah gobe ce ranar da zamu rufe karatu na wannan shekara Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin yantattun bayinka Allah ka yafe mana zunubanmu Allah ka karɓa mana ayyukanmu na alkhairi Allah dukkaninmu masu bukata ne a ka, Allah ka san bukatunmu Allah ka biya mana Allah dukkaninmu muna da damuwoyi Allah ka yaye mana damuwoyinmu Allah ka shirya mana mu Allah ka kare mu da lafiya da arziki Allah madaukakin sarki ka yaye mana dukkan wata damuwa Allah ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ka ji kan dukkanin magabatan mu musulmi Allah ka shirya mana zuri'anmu Allah ka shirya mana zuri'anmu Allah ka yaye mana takeicin rayuwa Allah ka yaye mana kuncin rayuwa Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa mu cika da imani Allah kar ka sa mu cikin tabakkun bayi Allah kar ka sa mu cikin waɗanda za su yi hasara Allah ka sa mu cikin waɗanda za su yi riba a cikin wannan rayuwa Allah ka sanya makoman mu ta zama ita ce jannatin firdaus Allahumma anta amartana bi du'aik wa wa'adtana bi ijabatik qad da'awnaka kama amartana fa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك من مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين